to komai zonda control an sa dokan hana yawo eh. daga karfe nawa zuwa karfe nawa ne daga karfe uku na rana zuwa shida na safe dalilin da ya sa aka kafa wannan dokan hana yawo din me dalili don dan tashin hankalin da aka samu da safen nan ne tashin hankali tsakanin waye da waye ne a'a dan hartsi kawai aka dan samu da safe sanadiyan bin yaran nan Eh. Eh. yanzu ko wani gargadi kuke yi wa mutane to ko ya je cikin gida shi ba eh. ku zama masu bin doka da oda A gefe guda kuma shugabannin addinai a jihar Gombe sun gargaɗi matasa da su gujewa duk wani abin da zai kawo tashin tashina a tsakanin al'ummar Gombe. Reverend Abare Kalla shugaba ne na addinin Kirista ga abin da ya ce. Na gaya musu a churches da pastors na taras na ce musu a cikin irin wannan yanayi tunda abin ya faru kuma wayanda suka wannan abin su ma ba sa nan to da waye za a je yana fada kuma waye kuma na neman ya biya rayukan da aka kashe din dole ne a dawo da hankali ba za a hadu kuma na ci gaba da yin abin da zai kawo tashin hankali a abin da ba mu ci ba mu sha ba yanzu waɗanda suka samu kansa cikin hatsarori ba su san da hawa da sauka ba eh, a gidan rediyo haka nake yanzu haka muke fita kenan mun ta jan hankalin al'umma muna kiran su ta Allah tsayar da abun haka ba ma so mu ji wani abu kuma ya taso da zai kawo damuwa cikin al'umman Gombe mun san Gombe da zumunci da zamantakewa ba mu da wani damuwan da za a zo ana kawo mana abin da ba mu san su ba Alhaji Usman Gurama shine sakataren hukumar alhazai ya bayyana takaici dangane da faruwar hargitsin na safiyar yau. inda ya ce an kona masa masallacin da ke gidansa. To yau za su tafi Bisno sai suna tafiya hanya suka yanke suka fara habbasa masallacin wanda ni da nake magana da kai ni na zama wanda ya shafu da abu domin gidana yana kan wannan hanyar kuma akwai masallaci a cikin gidan suka fasa yanzu haka da nake magana da kai iyalai na ma ba gida domin an kwashe su mhm. domin ni kai na hanya na tafi tafi waka ci riga sa dokar hana fita da karfe uku zuwa shida mm. so shine na yadda zango a kuci zan kwana yi so gobe sai ka isa mm. birnin ta zuwa kano kiran da nake shine in al'amari ya faru irin wannan su shugabanni na duka bangare ya kamata su kai zuciya nesa su dubi menene umul khabaisi na abu sannan in ma za a dauki mataki a dauka tun akwai hukuma ba a dinga irin daukan wannan daukar doka a hannu ba ana yi ba to yanzu kaga inda an ci zabe da martani to abun ya lalace to kuma gaskiya gwamnati ta yi kokari ta maza maza ta sa wannan doka tun da wuri domin kafin abun ya lalace to wannan dai shine kiran mu ya kamata su shugabanni su ja kunnuwan yara domin kada a dinga saurin daukan hukunci a hannu a irin wannan abubuwa sai dai kuma bincike dangane da batun na nuni da cewar 'yan kungiyar boys brigade din guda takwas ne suka rasa rayukansu a yayin da shi matukin motar da ya janyo sanadiyar mutuwar 'yan boys brigade din tare da abokinsa sun ma an kai su lahira abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria.